wace addu'a za ka yi in za ka wa ya? ko in za ka zagaya ko in za ka shiga ban ɗaki mana har ban ɗaki har zagayawa inda za ka shiga ka haɗu da shekan manzon Allah sai da ya baka addu'a da za ka yi don ka kauce Allah ya kare ka daga barin sharri sannan da tsoro mun gane ko hmm. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in yake yi in zai shiga in za ka shiga ban dai wanka za ka yi tsari za ka yi alwala za ka yi za ka yi menene da menene duk baki daya dan waɗannan wajejen nan ne matattaran suke tsari da aljanu to da yawa inda suke kama inda suke shigan mutum kenan kuma kana shiga ba za ka buɗe al'aurarka bane kana fitsari ba suna kallon ka to amma in kai wannan addu'a sai ga aljanu sai su ga kamar an sa abu ne aka kare ka ba sa ganin ko ba za su ke yin wani tasiri a kanka ba dan me don wannan addu'a ta karbo ta ne daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar kenan Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ir ya Allah madaukakin sarki ni ina neman tsari da kai Allah ka kare ni daga barin shaytanu mata da shaytanu maza duk na duk wani shaytani ko aljani ko aljana duk wani abin da zai zai cuce ka a ci Allah ya kare amin shi nan in ka faɗa shi daga Allah ya sa ma kariya in ka shiga duk shaytanin aljani da kenan baya da al'aura insha amma da kanta ko da ina kuma ban Allah sallallahu alaihi wasallam har ana da kasa babu wani makhlukin da yake sai nuna ma ya sa yake wannan abin da ake ko ina ka samu har ana da kasa babu wanda mun gane ko babu ma ya kulu iza asbaha imam al-bukhari ce ga lazimin da zaka kai da safi lazimi kenan na safiya da yammaci kowane lokaci duk abin da zaka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maka ga lazimi ga wazifa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wai babu ma ya kulu idza asbaha wai in ka waye gari ne zaka fada wace addu'a zaka yi wani lazimi zaka yi bakin baki daya ga ɗaya cikin waɗannan da manzon Allah ya yi قال حدثني مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم الدجاج بن الأوس ابن عوف sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa yana da yanci yana da iko yana da izini ya bugi kirji ya ce manzon Allah ya ce ko na ji ko na gani don sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamani daya sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace qala qala fi rumadul فاعله ضمير يرجع الى ila man, رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن ne ya faɗa ba a mafarki ba ba a barci ba a'a kunne da kunne ido da ido yana ji kamar yadda yake yadi bayna yadai kama yu'allimuni ayatan min al-qur'an ne manzon Allah yake yake sayyidul istighfar shugaban istighfari baki daya duk kalmomi da suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na istighfari duk suna da ɗaukaka sai manzon Allah yake wannan shiga ita ce shugaban istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت a'udhu bika min sharri ma sana'tu wannan kalma ita ce kari akan riwayar da muka karanta mako da tauce mako da yake ko wa a'udhu bika inna a'udhu bika ina neman tsari daga gare ka min sharri ma sana'tu daga sharrin abinda na aikata manzo Allah bai ce ka faɗa su dubu ba su miliyan ba a'a yace sayyidu wanda ya faɗe ta da safe wannan shugaban istighfari wanda ya faɗe shi da safe ya san kalmomin da ke ciki ya fahimci ma'anarsu ya faɗi haka don ya samu ɗaukaka da daraja wajen Allah maɗaukakin mm. sarki yana ganin cewa ya karbo lazimi daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال biha بها يا يقين ده ابن da yake fada babu shakka babu kokonto barakallahu fika babu shakka babu kokonto ma'ana kai tsaye gaba gadi domin menene ba daga barci an sabo ba ba nesa da nesa ba ne ba ne san gari ba ne san zamani a'a a cikin shekaru 23 da manzon Allah ya zo ya da addini na lokacin wannan yake sai manzon Allah ya ce idza qala حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه yace misla ba ka samu lazimi lafiya ba kenan da yammaci قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن فراش عن حذيفة قال أن كربو ده كان النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كفنشي إذا أراد أن ينام يزو يكون شازي بشي قال سيدي باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه ka samu lokacin lazimi kenan in za ka kwanta abin da za ka faɗa kenan in ka farka cikin daga bacci abin da za ka faɗa kenan ma'ana duk inda manzon Allah yake maka ga abin da za ka faɗa sai ka ɗauki wannan ka ajiye ko ka take ko kai jifa da shi ka ɗauko abin da kai kace ka fi so ko kai ka tsara maka ko malamin kai tsara maka ma'ana shi nan, wannan ya fi na manzon Allah ke nan a wajen ko da baka faɗa ba da baka kasancewarka kana kare wannan kana so dan wannan kana kiyayya dan wannan ka bar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shige gaban manzon Allah ke nan sallallahu alaihi wasallam Allah ko ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi wa taqullah hmm. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور باب الدعاء في الصلاة باب التي بيان الدعاء الجزاكي أتكين صلى زمغوني almajirin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sahabinsa ne muridinsa ne ya je wurin manzon Allah ya lakanto addu'a mm. amma wannan addu'a da ila kan tuwar manzo Allah ba ta sa ya je ya kafa kungiya mm. ya ce sai tuwa ne sai tuwa ne ya je ya kafa ko ina masu karban haraji bai zai ko da wani unguwa wani kauye ka aje mukaddami yana taro masa mm. mun gane ko ala حدثنا عبد ibn yusuf قال اخبرنا الليث قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن ابن عمرو عن ابي بكر الصديق عن ابي بكر الصديق فالصدق في الغار والصديق لم يزل وهم يقولون ما لذلك ما بالك باثنين الله ثالثهما ba haka bane to sayyiduna abubakar a cikin larabawa ya kai inda ya kai a cikin ɗaukaka da daraja da fasaha da balaga da iya tsara larabci dan in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ana da kasawa ne ne afdalul ummati alal ajma'ina amma bai ce bara na je na tsara abin da nake so zan yi ba sai dai ce ya manzon Allah gashi nan abin da ya faɗa annahu radiyallahu anhu annahu qala annahu الضمير يرجع إلى أبي بكر الصديق قال يتي والضمير أيضا راجع إليه قال لمن قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي سيدنا ابو بكر saboda tsananin sanin darajar sunna yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sanar da ni addu'ar da zan yi a cikin sallah sai na bai iya tsaro addu'a ba bai san larabci ba bai san ya faɗi komai bane amma ya san darajar abin da ya fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sanar da ni addu'ar da zan yi a cikin sallah a ce ko ka iya addu'a ko ka iya faɗar ko ka iya menene wanda manzon Allah ya danka maka ya baka a hannu da tambarin manzon Allah shine ba haka bane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai ce bai ka kai ma kai ma balarabe ne bai ka karo yadda kake yi wannan kalmomi da aka fara duk babu wanda sai na Abu Bakar bai ke fara ba mm. amma al'umma duk su taru ba za su iya tsara magana ko addu'a wacce za ta samu sinadarin ɗaukaka daraja sama da manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul kace qul dilu amrin kenan mm. kace اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم سيدنا أبو بكر يا كم كلموني لمن زعل الله لا دا أشيء جك ما تفتح الدنيا ذات تارو تارو تارو الدعاء وذكيني bai daidai da harafi ɗaya da harfan da suka fito daga harshen manzon sai manzon Allah ce ka ce Allahumma ya Allah madaukakin sarki inni zalamtu fi zulman kaseera abinda Allah ke so kenan tawazu anki ka kaskan da kai ka kaskantar da kai gaba ga zafin Allah madaukakin sarki yace inni zalamtu nafsi zulman kafiya ya Allah madaukakin sarki ni na zalunci kaina zalunci mai yawa gashi ko al'amarin yadda yake wala yaghfiru dhunuba illa anta na ma'ana ya Allah ina da laifi masu yawa ma laifuka masu yawa ya Allah ni ajizi ne ya Allah ni bai isa ba gashi kuwa duk baki ɗaya ba wanda ya ce ya yi zunubai ba wanda ya ce kankan zunubi sai an tsakar zunubar ko sarkin garin ka je ka ce na shiga hali sun ce kaza kuma ba wanda zai iya shiga cikin wannan maganar a warware ta sai kai wallahi duk yadda zai kai ya kawo ya ga ya yi ma wannan bakin ya yi dambe ya kare martabarsa ya taimaka matalakarsa ya yi ma menene menene baki daya dan ya kare su da balle Allah madaukakin sarki ya Allah madaukakin sarki ni na yi zina na zalunci kaina zalunci mai yawa alhali kuwa ba mai iya gafarta zunubi sai kai ma'ana in baka gafarta min ba ina zan je ke wa zai gafarta min yaya za a yi ma'ana kai fadanki ga magabatin Allah ka roki Allah ka yi tawassuli ka girmama Allah madaukakin sarki ka yabi Allah madaukakin sarki hmm, Allah ya fi kowa sani mun gane ko wala yaghfiru dhunuba illa anta saboda haka farfirni ka gafarta ni maghfiratan min indika hmm. gafara kuma daga gare ka ya Allah banda kai ba kowa وارحمني تجد كينا إنك أنت الغفور الرحيم lallai kai ne mai yawan gafara mai jin kai ai koli kenan kololu kuwa kenan na tauhidi da kadaita Allah da sunan nakinsa madaukaka da sibobinsa kyawawa da sunan nakinsa madaukaka to dan Allah kowane ne jin mai mutunci kaje ka faɗa masa abin da yake ke kai tafi da kai ga shi kuma an shiga wani hali al'amarin kuma ba yadda za a yi sai ka sa baki zai kare shi balle Allah madaukakin sarki banda Allah madaukakin banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waye zai iya tsara addu'a gajeruwa amma ta tara komai manzo Allah ke ce uti tu jawami'ul kalim haka manzo Allah ya fada duk kalmomin da manzo Allah ya fada babu harafi ɗaya da ba shi da mun gane ko to shi yasa ka samu addu'a da zaka yi cikin sallah kenan wannan addu'a sai na bakar ya ce ka faɗa min addu'a da zai a cikin sallah akan wannan ikhlasi za ka iya yin wannan addu'a a cikin sujjada zaka ka iya yin wannan addu'a a ka kai kai ya kafin ka sallama yasa sayyidina abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da yayi sallah yayi tahiyya ya gama Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min indika warhamni innaka Allahumma inni a'udhu bika min sai manzon Allah ya yi sa'an nan sallah don addu'a bayan sallah ta kasu kashi biyu bayan sallah amma a cikin sallah bi ka sallah mm. bayan sallah bayan ka sallah ne ka fita daga sallah to shi kenan abubuwan da ake yi kenan dama haka manzon Allah ya ilmantar da mutane duk sa'an da kai sallah ka gama tahiyya kai wa'annan addu'o'i guda biyu bayan kai salatin annabi kai wa'annan addu'o'i guda biyu da wannan nasarin da baka Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal wa'annan bayan manzon Allah ya tahiyya ya yi salatin annabi wa'annan addu'o'i guda biyu sai yayi sa'an nan kuma in kana da wa'ansu wai abin da ka roki Allah kuma ka ci gaba ka roki Allah madaukin sarki cikin abubuwan da suka zo daga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan ka gama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in kuma kai dan assalamu alaikum ne sai kai assalamu in ka gama astaghfirullah fa in ka gama mataki na farko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك sa'annan subhanallahi subhanallahi abinda aka ce ka faɗa subhanallahi bi ahrufi hatti da haruf harufa guda nawa ne abinda ake ce dan kyan abin Allah ke so ba yawai abin ba na nagartan abin da kyan abin subhanallahi harufan haka ake so ko alhamdulillahi Allahu akbar wannan 33 wannan 33 wannan 33 ya zama nawa kenan in da tara sai ka cike na dari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul sana'u al la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشرع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سوء بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق هل ازوا سوء بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس har zuwa karshe to uku. Mun gane ko? haka sunna kenan bayan an sallah hmm. amma ai farkon sallah ai an ai an san duk an san addu'o'in da ake yi ko Allahu akbar hmm. kana gaida ka gaida Allah ka zo kai ka zo ka bautata wa Allah hmm. za mu zo a tahiyya ko insha Allah وقال عمرو an يزيد عن ابي الخير إنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأن أبن سيدنا أبو بكر يجي daga manzon Allah ya karbo wannan addu'a bai sa wannan addu'a ta sa ya je ya kafa kungiya waɗannan ne naki waɗannan ba naki dukkan musulmi na su yau daga yau in ka in ji kana yi daidai in baka taba ji ba sai yau ka ɗauka kana yi shi shikenan daidai da kai da wanda ya karbo duk wane ne ma shehun ku duka baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kowa ne duk musulmi ne ko ko a'a wata kungiya ce ba wata kungiya ba dukkan musulmi eh, al'umma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yasa da sayyiduna abubakar da ya karbo wannan addu'a da ni da kai har ana da kasa wanda ya zo dauka yayi daidai قال حدثنا علي قال حدثنا مالك ابن سعير قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء يسي ونا آية أن سوف ديتجي أتين الدعاء معنى كذا كيف كذا كي الدعاء سواء في صلى كو وزن صلى الدعاء بعد كي أتين زوجيا مدبر كذا حرفك باسا مصيبة in kai wannan kai kuskure kuma ba za ka ɗaga muryar ka kana kwalla Allah kira kaman kana kiran wani kurma ko wani bebe ko wani wanda baya ji haka manzo Allah ya ce irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam al asam ba kurma kuke kira ba Allah yana ji akwai ladabi ko sarkin garin ko sarkin ungo ko sarkin garin kaje ka tsaya kana kwalla masa kira kana kwalla masa kira ba ladabi sai a ladabtar da kai mun gane sai kai ta kiran Allah madaukakin sarki kada ka bayyana da karfi Kaman abu ya zama wasanni kada kai kuma a cikin zuciya ma'ana harshen ka da dabban ka ba sa yi a'a sai ka rinka yi a cikin natsuwa abinda kake so kenan izna da rabbahu bida'an sabiya yanzu an samu nakalto daga sayyidina abubakar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a da zamu yi a cikin sallah ko قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال يتي ان كربو سيدنا عبد الله ابن مسعود الله يكرم سيدنا كنا نقول في الصلاه yace mun kasance muna faɗa a cikin sallah assalamu ala Allah assalamu ala fulani mu fahimci wannan magana Abdullahi da Mas'ud wala bane sahabi ne cikin manya-manyan sahabbai waɗanda suke da tsanani a cikin asira duk da za a zo ana tattaunawa sahabbai sun kari juna ilimi na na aisha ta ce kaza wani ya ce kaza sai ka ji sai ka ji ake wallam yurakhis Abdullahi da Masud yana cikin masu tsanani in in an masu yi sassauci sun ce a ah, faɗi kaza a ah, yi rubutu a ah, yi kaza sai ka ji bangaren su Abdullahi da Masud za ka ji tsanani a a ba za a yarda ba in aka yi sakaci za a barna za ta shiga cikin asira amma da suka je suna yin abu da kansu daidai ya zama ko kuskure assalamu ala Allah kalma wannan ma'ana zaki ne yabo ne ko amma da yake da kansu ne suka tsaro wannan suna yi sai zama daidai Ya ce kunna na naqulu assalamu ala allahi assalamu ala fulani fa qala lana nabi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin yace wata rana sai manzon Allah yace muna inna allaha huwa salam lallai Allah madaukakin sarki shine assalamu fa idza qa'ada ahadukum fi salati falyaqul in ya zama na sahabi yana bukatan manzon Allah ya nuna masa ya zai sallah ne zai faɗa wallahi tallahi anta min babin aula kai ka fi cancanta da haka malaminka ya cancanci haka malaminka ya cancanci haka duk abinda ba daga manzon Allah aka karbo ba sai kaga kuskure ne kuma wani kuskure ke tun kalmar ka ce assalamu ala amma da yake babu tambayi gani suka ya kamata wannan abin na da kyau abu ne da ya dace abu ne da ya menene sai manzo Allah ya ce musu inna Allah huwa salam Kwa ga in ɗayan ku ya zauna a cikin sallah ga asalli ya kul fitlu amri ga abin da za ka faɗa hatta biya cikin sallah sai manzo Allah ya karantar da su tare da cewa sun fi kowa sanin tsarin larabci sai ka ce at-tahiyatu lillahi ina mana at-tahiyyatu at-tahiyya gaisuwa gaisuwa suna ne na jinsi ayya tara duk dangogin gaisuwa kuma aka ce at-tahiyyatu aka shigar da al a ina ma'anar haka wai abinda ake son a nuna maka kai dan uwa duk al'ummar duniya tana da yadda take gaida shugabanninta kai kuma ka zo za ka gaida shugabanni shugabanni shine shine Allah madaukakin sarki wanda ya halitta baki daya to wata irin gaisuwa kenan za a yi da duniya za su haɗu baki daya ba za su iya kawo tsarin gaisuwa wanda ke za su gamsar ba sai aka ce man ka lura ka gani akwai inda za su gaida shugabannin su sai an bushe haka ko sai an bushe ko wa'ansu sai sun yi ruku'i wa'ansu sai sun yi sujjada wa'ansu a zaune akwai sarkin da bai taba ganin tsayin mutum ba tun daga kofar biyu sai a jan kana jan jirgi za ka zo fara marfi na ba ba yadda za a yi sarki ga tsayin mutum a fada tun daga kofar biyu ce ma'ana daga fadar fadar sananan kana kofar biyu ce za ka ja jirgi har ka zo ka kai inda sarki sai ne kake ba wani abin da kake ba abin da kake kina kake kake me kake to waɗannan abubuwa duk baki ɗaya sai aka ce maka in ka zo kai za ka gai za ka yi za ka gai da Allah za ka yi sallah sai ka ɗaga maimakon ka ɗaga ɗaya ka bushe sai ka ɗaga biyu Allahu akbar wa ya isa a yi masa wannan sai Allah maɗaukacin sarki sai Allah madaukakin sarki sai ka ce Allahu akbar ina mana Allahu akbar duk wani babba duk wani shugaba duk wani wanda ya isa wane ne sama da shi sa'annan kai du'a'ul istifsa malikiya ba su da wani istifta makruhi ne makruhi ne a wannan na karfe ne ba amma manya-manyan malaman malikiya duk abu da sun fi kowa duk wallahi imam maliki ya fi kowa tsanani akan sunna ya fi kowa tsanani akan sunna ya fi kowa tsawatawa akan bid'a ba ku ba ku san imam maliki ba eh yana ce ga shi nan ga mu wasa, ga mu wasa sa'an nan sai kai kai Allahu akbar kai ul istisna sa'annan sai a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamazin bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فعلا تقرأ ما تيسر من القرآن inna a'tainaka ne kul huwa allah ne ayoyi ka karanto abinda dukkan Allah ya hore masa karanta in ka gama sai ka ɗaga daga hannayenka biyu Allahu akbar sai ruku'i subha sai ruku'i malam mai risala ma yace sai ka miƙe ta inda ko an dora mana ba kai ruku'in kiyo ya haka ko ko ka tunkuya kanka a gangaji ba a'a ka miƙe sosai saboda kana ladabi gaban zatin Allah madaukakin sarki sai ka ce ne سبحان azim wa bihamdihi kana karkace Allah madaukakin sarki so uku ko so biyar ko so bakwai ko so tara sa'annan in ka gama ka dago سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هو لك فدايا sa'annan ka miƙe hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ahlus sarai wa'annan addu'o'i sun kai kala nawa da manzon Allah ke yi kan nutsu sa'annan ka je kai sujjada bangaren da fi daraja a cikin gangan jikinka fuska da hancinka da gocinka inda kake ji da kai kenan kana nuna isa sai ka girmu ya su a cikin kasa subhanallahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi haka zaka yi uku biyar sa'annan Allahu akbar rabbi firli rabbi firli sa'annan Allahu akbar haka za ka yi har sai ka ɗago har sai in ka raka'a guda biyu sa'annan za ka zauna ka tabbatar wa Allah maɗaukakin sarki cewa ba wanda ya isa ba wanda ya cancanta ba wanda za a yi ma waɗannan abubuwa sai Allah maɗaukakin sarki su kaɗai sai ya shiga ce at-tahiyatu waɗannan nau'o'i tala-tala dangi-dangi na gaisuwa da daga hannu biyu da ruku'i da sujjada da tasbihi da komai Allah kaɗai shi ya cancanci a yi ma wannan Allah kaɗai shi yake banta da waɗannan baki ɗaya ma'ana ka fi Allah kayan Allah at-tahiyyatu lillahi kan gaisuwa da ɗaɗaɗa madaɗa lada masu aminci masu albarka Allah maɗaukin sarki kaɗai isa sannan sai as-salawatu at-tayyibat da salloli da tsarka kan abubuwa na suna na ayyuka da abubuwa da faɗa da komai babu wanda ya cancanci wannan sewa sa'annan ka ce mai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ka kadai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace assalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyi ya kai wannan annabi mai albarka mai daukaka wa rahmatullahi da rahma ta Allah wa barakatuhu da albarka ta Allah madaukakin sarki gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai manzon Allah mai kenan salati sannan kace assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu نحن معشر الحاضرين أي أخذت معشر الحاضرين mu da muke zaune muna sallah baki daya a masallaci ne ko a farfajiya ce ko a ina ne assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu saboda kada ka yi son kai kada ka yi ruwa kada ka yi babakeri kada ka yi sai kace wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata ga duk bayan Allah na gari tun daga zamanin annabi Adam har annabi kasa bawan Allah na gari ya shiga cikin wannan sama da kasa assalamu alaina wa ala ibadillahi Salihina, ka san bayan Allah salihai guda nawa ne a sama an ce a saman duniya a sama akwai wani wuri da kullum mala'ika nawa dubu saba'in za su zo su yi ne sa'annan su tafi sun gama ba za su dawo ba gobe wa'yansu za su zo tun daga farkon duniya har ana da kasa a yi lissafi mala'iku nawa kenan wa ma ya alamu junu da rabbika bayan Allah na gari guda nawa ne a sama Allah kaɗai ya san assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sa'an nan ka zo ka tabbatar daren jakan imanin ka na nan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na tabbatar na shaida babu shakka babu kokonto ba ja da baya babu wanda ya cancanci abota masa sai Allah babu wanda ya cancanci ai masa cikakkiyar biyayya sai manzon Allah da bakin ka kasa hmm. ashhadu an la ilaha illallah ai uqirru wa a'tarifu an la ma'budu haqqun illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa uqirru jaziman أنه لا يستحق الاتباع والطاعة إلا محمد بن عبد الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sa'annan sai ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim eh wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa san Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamati wa min fitnat al-masih ad-dajjal baki da duk sai ka kai karfi Don Allah waɗannan ƙwararan kalmomi da ake faɗa da ake muna hankaltar ma'anansu muna fahimtar me muke faɗa dan Allah me zai zai fitar da adam me zai zai razana ka kai da kace Allahu akbar kana gaban wanda yake kowa girma ma'ana ta kullum dan adam duk makwarkwadan ɗan adam duk baki ɗaya? hannun wa yake وما من دابة إلا آخذ بنفسه الله ما دوكتين سرقي هكا كفتا sa'annan ka karanta fatiha kalmomi da ba wani wanda isa ya tsaro sai Allah da yake sai Allah amma ina kana sallah kana Allah Allah ka sallame ne dan baka hankaltar abin da kake faɗa din ba ka hankaltar abin da kake faɗa kuma ba za ka tambayi kanka menene yasa Allah ya tilasta ni sai na yi sallah so biyar a rana ɗaya ba kuma yasa kowace raka sai na karanta Fatiha ba tana da muhimmanci me ce eh, wace wada irin ma'anoni take dauke da shi kenan sai kaga yau gobe mako kwana arba'in zuciyarka ta tsarkaka ta samu ɗaukaka wallahi tallahi da dan uwanka zai zage ka sai da ke ku jale shi Allahumma hadi qawmi fa innahu Allahu akbar saboda me saboda ka san hanya ka san ina aka nufa ka kama hanya ba inda da wahala tsatsa da zo ta rinjaye zuciyarka da wahala shi kan ya zo fi amma ana sallah kana sallamewa assalamu alaikum assalamu alaikum zagi dan uwanka ku yi fada ka je ka zalunce shi ka soce ku yi sallah ku sallame baki daya ka fita ka je ka tsaya wurin kayan sa yana zuwa ka soce ku fita ku sallame baki daya kana zuwa ya je ka tsaya wurin ciniki ya zo ba shi ma'ana babu wani taimako ba taimakekeniya ba me yasa Allah ke salki da sai mun tsaya baki ɗaya mun kowa gidan shi kowa ga da wurin sallah a gidan amma me yasa aka ce lalle sai mun zo mun hadu masallaci saboda mu san juna mu taimaka mu juna ko saboda mu ci juna tun daga kiran sallah har ta da ikama har Allah har sallama wallahi tallahi abubuwa ne da ke kara nutsuwa da imani amma sai an in an yi su yadda suka kamata amma in ba haka ba wayannan sallah da kake gani at-tahiyyat al azkiyat assalamu alaikum kafin kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam kana ruku'i kafin kai kaza kana kaza kafin kai kaza kana to yanzu da jami'an bayar sun fara gyarawa ko in aka kira magarba da ana kiran sallar magarba sai a da sallah sai liman ya idan da sallah sai ga mamu sun zo waɗanda za su yi sallah daga baya sun fi jama'an farko yawa ma'ana kiran sallah an kira ka ka zo kafin ka an ci abincin an an gama a lokacin da ka ji kiran sallah za ka je ka yi alwala kafin kai ka kuma an yi sallah ma'ana ka lokacin naka kai kaɗai kenan to in ba dan masallaci masallacin jami'a ta ta yi sassauci da da ne da ake rikida zafi ba za ka maimaita sallah ba shi ke ba zai yi ba mm. ta amma yanzu an fahimta cewa waɗanda suka zo jama'a sallah ta wuce su sai ɗaya ta da ikama sai ɗaya liman sai su sallah liman mm. inda ne zai yi ba zai ta bayyana to sai yanzu aka fara gyara in aka yi kiran magaruba sai a jinkirta kaɗan a dakata bayan mintuna wanda ya ji ka kiraye shi ya zo a gurguje ya alwala ya zo ya samu ya sallah bayan mm. shi shi ke nan ka mun gane ko eh abin da ake bukata a cika sallah a idan da sallah yadda yake da yake fal yaqul at-tahiyatu lillahi ila qawlihi as-salihin fa idza qalaha manzo Allah ce in kafa faɗi wannan asaba kullu abdillahi fis sama'i wal ardi salih kulla abdin lillahi manzo Allah ce in ka faɗi wannan duk wani bawan Allah na gari in sama yake kuka kasa yake ya shiga cikin wannan addu'a ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma yatahayyaru min as-sana'i ma sha'a sa'annan ka zafi ka zabo cikin addu'o'in da manzon Allah ya nuna maka wanda kake so yanzu sai kai babu du'a ibada salati yace babin da ke bayanin addu'a ba'da salati ma'ana wancan da muka faɗa addu'a fi salati ba'da salati fi salati wannan ba'da salati ma'ana bayan an sallame sallaki mun gane ko eh saboda karinan ah, addu'a قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله أي صحابيتك يا من زم الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور للدرجات والنعيم المقيم sahabbai suka zo suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama

suka ce ya manzon Allah masu kuɗi ba sun rabauta da daraja da lada da ni'ima tabbatacciyar ni'ima fara sai manzon Allah ce kai fa za ka yaya aka yi haka ya faru kuwa kai fa za ka yaya aka yi haka ya faru kalu sai suka ce sallau kama sallai ana sallah kamar da muke sallah an zo masallaci shi ma ya zo masallaci an je haji shi ma ya je haji ana azumi da shi ake yi wajahadu kama jahadna in za a je jihadi kowa sai ya rufe masana'antarsa ya rufe kasuwarsa za a je yaki ta da addinin Allah zai ɗaya kuɗi ma ya bayar wa anfaqu min fuduli amwalihim wa laysat lana amwalu sa'annan kuma suna da kuɗi suna ciyarwa mu ba mu da dukiyar da zamu ciyar yaya za a yi mun yi tasbihi su yi mun sallah su yi mun azumi su yi sa'an nan kuma muna zaune da ya ga kocinsa ya rasu ya tattara 'ya'yansa shi zai musu riga shi zai musu abinci da ya gama tabbijin ta ya mutu tana da 'ya'ya shine da da almuru ko da asuba da safe ya je ɗauki abinci ya kai da ya ga an yi halari an yi ruwa gari ya sanyi ya san yunwa na cin mutane duk sadaka ya kwana da bakin ciki da zulumi in an waye gari yaya za a yara su sha koko da asuban fari sai je ya zube sukari ko ya zube abinci ko ya baya ba ma san wane ne ba balle a cikin kunya da ya ga makocinsa zai shiga wani hali saboda talauci ba sai ka zo ka yi bara ba nan da na sai zai toshe wannan kafofi ya suka ce ya manzo Allah abin da suke yi kenan da haka suka fi mu da ya ga makocinsa ya kare zai ce ga jari zai kai kasuwanci da ya ga talak duk wani abu da ya ga na taimako sai ya ɗauki dukiyarsa ya yi gwargwadon ƙi na da ne har yanzu akwai masu har yanzu akwai masu har yanzu akwai masu yi madina duk gidan da aka san cewa waɗannan talakawa ne ko mai gidan nan ya rasu matan da ke ciki tana da marayu da almuru da daddare ko da asuba za a ko kofa a jefa buhun shinkafa ko sukari ko kuɗi Makocin ki ne ko ko ka. wai dan kakka ganshi ya kawo maka gobe ka shi ka ji kunya akwai minna in ka ganshi ya kawo ma gobe da kun hadu sai kai ne sai ka ji eh, ka shiga sauki dan kar ka ga wannan ka ji sai zai fata maka ya ja kofa ya rufe wane ne a'a an bar kun bar ku lafiya salamu alaikum ba na lafiya salamu alaikum ba zai magana ba dan kar ka ji murya dan me makokin ka ne a unguwa ɗaya ake cikin gari a suna bincike ne ina za mu je mu saka akan su lafiya ina za mu je mu saka akan su mun gane ko duk abin da ake so a yi an san yadda za a yi kuma zai yi duk abin da kake so kai ka san yadda za ka yi kuma ya yi ba haka ba ne Ah, eh. cewa yake wai to yanzu da ba abinci in ka je ka bude kufan ka aje abincin mutanen masu gida ba za su dauka su ci ba don ba san wanda ya kawo ba ai in kuna son ku yi in ana son ai gyara ai an san da za a gyara duk unguwa kowa an san kowa ko a zabi dattawa unguwan nan suwa ne suwa ne dattawan unguwa an amince da ku shi kenan suna binciken ba sa tsoron kowa kuma ba sa wulakanta kowa wayannan sifofi ba sai sun haɗu ba ka tsoron kowa balle ai ma barazana kuma ba ka wulakanta kowa balle ka ci zarafin mutane hmm. mun gane ku ba sa faɗan kowa ba sa faɗan abin hannun kowa su ne za su yi ta wane sun gaza duk abin da kake da shi sai ka kawo ka bashi hmm. sai ka kawo ka ba su amintattu ne in ka ce ka amin addinin musulunci in ka amince da mutum kada ka kuma sa kanka sai dai wani abu ya bayyana su ne za su rinka bi suna ganin waɗannan sa abin da ake bukata unguwa tana bukatar zalle kafani unguwa tana bukatar tukunyar binne dan adam unguwa tana bukatar motar zuwa gidan mutuwa unguwa tana bukatar kaza mutane waɗannan wannan makoci ya rasu matar da yaron sa kar su zarta sai a tsara abubuwan da za a je ana kai ka ke suka yi aiki da son zuciya yadda yake wulakanta kana kallon